Ruwan zarta shi na zo. Ashe dama wannan mutumin gaskiya yake faɗa wannan yamin ƙarya? To ai shi kenan. Allah ya sauke. Ina ya sani. Wallahi na sani. Sai ko ta wanda a gaban mu aka auro ta. In maka in maka tanrene abinda baka so. To ni ma ba dinda ina dan daga ba kafa ba ai ba zan kyale ka ba wallahi. amma na zo ina neman wani auren nema sai ka zo ka ce wai kuma kai abin nan kai ka san ga fasa donka kai ba haka muka wannan na ma'aikata wannan can ku da shi da na ni dai na ga muku sakon

ba karamar ba wanda ta ɗiba shanu a kai ko yar gudu bala me kalafulan nan wanda ta ɗiba shanu a ciki wannan kenan wannan kenan wannan sun gulɗi na kenan eh ita ce kawai ai to kaga Allah to na asirin sa zan dau sadaka mun ba ku dama ku kunya daga kun a ciki wallahi ba wallahi ko sisi ba kar Allah ya saka ba mu ware da Allah kar Allah ya saka ba mu yo ya zaka masa fada dan Allah ya yi mu makafi sai ya yi mu madiya ta ce fada a kare kace wallahi wallahi kuwa wallahi da wannan banza kake mana mu a ah, wallahi ni ma na yi ritaya ka yi ritaya ka yi ritaya wallahi a ce Kawo yana da taksi da yar gudu bale mu fa ba da kokobo a gidan haya ma muke mu dan jagora zan kare wani yana ka tattali ai kana ina ne gani na ka fita mutan dama mu gaba mu kara kenan ko dai tsire ko waina a nan ku wallahi ba za ka ba Allah ba za ba ka nama mai nama a ce mu kawo Allah kai mun kurman yanka dan girman Allah karka bashi karka bashi kai bashi bar fa da bar kauye Allah kuwa ga Allah Wabe da Allah. ba zai ba. Eh. Ah. Na yi ritaya wallahi. A ce yana da tirela. zan ba kira muku wallahi dan bakin ciki kake kuma da ba fanco ba da Allah bai kar ah, ka bashi bacci kaji kar ka bashi wallahi ba ka bashi ko kai ba ka bashi wallahi ba ka ka ake yi na sa ma a leda na sa ma ciwon yalwa yaro zo nan me kake sayarwa awara mu da muke neman abun shi ko dan wake da shinkafan nan ko dan wake ko dambu iban ban ce ma a wani ba abinci ba ce to nawa nawa. Ashirin ashirin uku hamsin. To a duba mun man a siyan mun uku talatin. Saboda me? yau ba ba ku faɗin me za ta yi ma ba niki ba ne He ka ce ka ga wani bawan Allah ka taimaka masa. To baban ka tafi ni kenan. To a tashi a tafi ba zan siya ba. Tashi na ce. mara mutunci mara albarka akwai a hana masa godiya kowa ya ba mu Allah ya sa barka da gajiya muna lafiya lafiya lau alhamdulillah ina gajiya lafiya lau ya manyan alhamdulillah wallahi Allah ya muku albarka amin amin Sanka lafiya kowa ya ba mu kowa ya ba mu Allah ya sani tukur kuturu